ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باي هكا السلام عليكم ورحمة الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na laraba wanda ya dace da biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da shida meladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta hamsin da tara cikin wannan sura mai albarka suratul anfal yau kuma za mu tashi farkon aya ta sittin daidai don mu tattauna da kai akan abin da ka rubuto الله shi mana gaban katar mai الله ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ۖ ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون ubangiji ce wa iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi musu tanadin duk abin da kuka sami iko na ƙarfi wa min ribatul khayl da kuma daurarrun dawaki turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum waɗanda da wannan tanadi ne za ku razanar da yan adawa da Allah za ku razanar da masu adawa da ku wa na min dunihim la ta'lamunahum kuma ta hanyar hakan ne za ku razanar da waɗansu min dunihim da ba waɗannan da kuka sani ba la ta'lamunahum ku din ba ku san su ba Allahu ya'lamuhum amma ubangiji subhanahu wata'ala ta'ala ya san su wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah da abin da kuka ciyar ko menene fi sabilillah dan yada kalmar Allah dan addinin musulunci ya yadu ya samu kan kasa yuwaffa ilaikum za a cika muku ladan ku wa antum la tuzlamun kuma lalle ku ba za a zalunce ku ba ba za a tauye muku wani lada da kun cancanci a baku shi ba ba kuma za a zarge ku ko a tuhumce ku da laifin da ba ku ji ba na ku gani wato wannan aya tana umarni ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa su zanto masu tanadi saboda mai yakin badar da aka yi sun fito ba da niyyar yaki ba kamar yadda muka faɗa muka maimaita a baya domin masu makaman cikin su ba su kai ɗaya cikin goma ba ko biyu cikin goma waɗanda suke haye akan abin hawa ba su kai kashi biyar cikin ɗari ba gaba ɗayansu kaga kenan galibi ba su fito da niyyar yaƙi ba to amma tare da haka aka yi yaƙi kuma ubangiji ala ya ba su nasara to kada su ɗauka wannan yaƙi da aka yi bisa ga ƙaddarawar ubangiji ba bisa ga zaɓinsu ba kuma har suka samu nasara to haka zai ci gaba da maimaituwa nan gaba lalle su yi tanadi kar su fita hannu haka wajen yaƙi shine ma'anar wa'iddu lahum ku yi musu tanadi su mutan makka ko su kafare da suka saba wa Allah a duk inda suke ku yi musu tanadin mastata'atum irin abin da duk kuka sami iko min kuwa na karfi lafazin kuwa ya shafi kowane karfi amma hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga uquba ibnu amir manzon Allah ya ce ala innal quwwata ramiyu ku saurara ku ji karfi da ake nufi karfi shine harbi ko kuma mafi mahimmanci daga cikin abin da ke tabbatar da karfin kasa da karfinta ta fuskar tsaro da karfin sojojinta shine harbi abin harbawar da gwanan cewa wajen iya saiti yayin da za a harba don ko da akwai abin harbawa amma baka iya harbawa ba ba zai maka amfani ba ko mun kwarewarka da iya saiti wajen iya harbi in babu abin harbawa to kuma nan ma ba wani amfani da haka kenan ala innal quwwatar ramyu ku saurara ku ji karfi shine iya harbi lokacin da manzan Allah ke wannan magana suna harbi ne ko da kibiya ko da kwari da baka wato su harba kibiya ta hanyar kwari da baka ko su jefa maki galibi shine abin harbin amma a yau abin harbi ya canja yana ta ci gaba yana ta ci gaba to kowane irin zamani da irin abin harbin su kuma shi din manzan Allah yake nufi a matsayin shine karfi a garin da ci bayan su bai kai su yi makamai na zamani ba wato sai da takobi da mashi da kibiya to wannan shine karfi a irin wannan garin a garin da sun kai su harba igwa su harba bindigogi masu jigidan harsashi wannan shine karfi a garin a garin da cigaban ya ɗara haka ko a zamanin da cigaban ya ɗara haka ana amfani da rokoki masu cin tazara kilomita dubu su je su harba makami waɗansu ma makamai masu linzami an yi musu kawuna na nukiliya ta yadda idan sun sauka sun sai su tarwatse su zama nukiliya to wannan shine karfi a irin wannan zamanin kuma irinsa ne ake bukata ku din ku yi tanadi dan ku kare martabar ku a matsayin ku na al'umma wa idulahum lahum masatatun min quwwa wa min ribat khayl duk kasar da ba ta da wannan karfin komin yawan mutanenta to ta zama shirme kenan amma duk kasar da take da karfi a yau na harbi komin rashin karfin ta waɗansu fuska dole za a rinka jinta ta kafofin yada labarai kuma dole a tattauna da ita kan waɗansu matsaloli da suka shafi duniya yanzu ka duba talauci irin na koriya ta arewa amma dole amerika tana buƙatar tattaunawa da ita saboda me ta mallaki rokoki manya-manya kuma duk makaman da suka da suka kirkiro mai lazami sai a ɗana shi ya yi saitin wani gari cikin manya-manyan garurukan amerika su ce ai idan an saki makami kaza zai iya sauka a los angeles zai iya sauka a ina ne zai iya sauka a ina ne kaga dole a tattauna da su a basu kulawa a basu alkama saboda me saboda suna da makamin nukiliya wannan shine kuwa din da manzon Allah ya faɗa kun ga wannan mu'jiza ce ta annabi da yace ala innal quwwata ar-ramyu abinda ake nufi da karfi shine ar-ramyu duk wanda baya da wannan to baya da karfi yau ko mun yawan sojoji in sojojin kasar ka sun kai miliyan ɗaya amma ba su da makami masu guba ba su da makami masu cin tazara mai yawa ba su da nukiliya ba su da makami mai lizami ba su da rokoki sun zama shirme kenan ka duba kwanan da rikicin da aka yi tsakanin Isra'ila da Hezbollah Hezbollah kungiya ce ba kasa ba kungiya daga cikin kungiyoyi amma da sun mallaki irin waɗannan rokokin waɗanda suke cin tazara mai yawa su kai farmaki cikin tsakiyar Isra'ila dole aka aka yi maza aka sulhunta yakin aka kawo sojojin shiga tsakanin yau na majalisar ɗinkin duniya amma sauran kasashen musulmai da basu mallaki wannan ba majalisar ɗinkin duniya ta yi shiru sama da shekara arba'in ana kashe musulmi a kashmir babu wani kudiri na majalisar ɗinkin duniya da ya ce a kai sojojin shiga tsakani saboda mai waɗanda ake kashewa ɗin ba su da abin da za su kare kansu kun ga wannan dai yana ƙara tabbatar muku da mu'ujizar manzon Allah da yake cewa ala innal quwwata ar-rami wa iddu masatatun min quwwa sai kuma yace wa min ribatil khayl sannan da daurarrun dawaki lafazin ribat daga rabata yarbitu ribatan sun ce masdari ne wadansu suka ce arrabtu shine masdar amma arriba ismul masdar ne a takaice dai fi'ilin rabata yarbitu ko rabata yarbutu yana da masdari biyu ko arrabtu ko arriba to shi arribat din mushtarakun ne baina ma'anin muta'addida yana da ma'anoni daban-daban akan ce arribat ana nufin madaurin dabba wanda za a daure ta da shi a jikin tirki akan ce arribat ana nufin madauri da ake daure bakin buhu da shi ko bakin salka ita ce fata da ake jemewa a rinka zuba ruwa a kai kaga za a daure bakin ta dan kan ruwan ya zube ana kiran shi da suna ribat manzon Allah kuma ya ba shi ma'ana ta shari'a daga cikin ma'anonin shari'a da manzon Allah bai kalmar ar-ribat na nufin yin alwala ka je masallaci da wuri kana jiran liman tun kafin a kira sallah wannan manzon Allah ya ce sunan shi ribat sannan kuma yana daga cikin ma'anoni da aka ba shi na shari'a lafazin ar-ribat na nufin zama na jiran ko ta kwana a kan iyaka ta kasar musulmai a inda ake tsammanin abokanan adawa na iya shigowa ko yaushe ka je wurin ka zama sojan tsaro to kai ma kana cikin ribasi da haka Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun da haka wannan yana daukar ribat sannan a ribat idan mun koma ma'anarsa ta larabci yana ɗaukar ma'anan daurarrun dawaki wanda adadin ya kama daga biyar zuwa sama duk adadin dawakin da suke ɗaurarru ba su kai biyar ba ba a kiran su riba sai sun kai biyar zuwa sama to manzo Allah ya ambace su cikin abin da ake yin tanadi dan yaki dan jihadi na musulunci kuma ya faɗa cikin hadisi yace al-khayl ma'qudun fi nawasiha al-khayr ila yawm al qiyama wato dawaki an daura alkhairi akan zankon su har kiyama ta tsaya saboda ana amfani da su wajen yaki wajen jihadi da haka Allah ya rantse da tafiyar su da tayar da kurar su da kukan ciki da suke lokacin da suke kai farmaki lokacin asuba wal adiyati dabha fal muriyati kadha ko fatansu in sun taka kasa kaga dutse yayi tartatsi kamar wuta ta tashi fal mughirati subha ka gani wato kai hari a lokacin asuba dukkan waɗannan Allah ya yi rantsuwa da su saboda doki ana yin jihadi da shi wani na iya cewa a yanzu lokacin doki ya wuce lokacin sa baya wucewa sai dai ka ce an samu waɗansu ababe da suke tallafawa doki wajen yaki amma ba sa iya dakatar da aikin doki don duk irin yadda ƙasa take da sojoji na sama da makamai na sama za ta je ta yi ruwan bama-bamai ba ta iya cin wata ƙasar ta kama ta har sai ta shiga da sojojin ƙasa to idan an shiga da sojojin ƙasa kuma akwai kurɗa kurɗar da sai doki ne zai iya bi tanka ba za ta iya shiga ba kaga nan ma dai mu'jizar annabi ta tabbata alkhail ma'qudun fina wasihal khayr ila yawmil qiyamah al ma'qudun fi nawasiha al ila yawm alqiyama sojojin Rasha sun zama shaida akan wannan da suka mamaye Afghanistan kusan shekaru tara zuwa goma suka sauka da tankokin yakin su da komai nasu amma sai ya kasance akwai waɗansu saƙoƙi da waɗansu wurare da tsaunuka waɗanda ba ka iya shiga wajen sai da dawaki su yan afganistan suna amfani da dawaki su ko ba iya hawa doki ba sai tanka tanka kuma ba za ta iya bi ta wajen ba kaga dai har yanzu mu'ujiza ta doki tana nan duk abin da za a samu na makami zai tallafa wa doki ne amma doki shi ne doki kuma wancan abin shi ne wannan abin amma dai doki daban kuma wancan dan daban wa iddu lahum masatatun min quwwatin wa min ribatil khayl idan kun yi wannan tanadi me zai faru turhibuna bihi da wannan tanadin za ku firgitar da adu wallahi abokanan adawar Allah so ne kafirai wanda sun kisi musulunci kuma sun ki kukuyi domin idan suka ki suka ce kukuyi babu wata rigima lakum dinukum wale din amma su ba za su yi ba kuma sun ce kuma kuma kar ku yi to kun ga a nan gurin dole ba za a zauna lafiya ba ka tuna ka in tunawa menene abin rigima a ciki amma ka ce kai za ka tuna ka kuma ni ba zan tuna ba sai dai in zo mu yi tarayya cikin naka ko min dattinsa to ai wannan kai mun zalunci ka tauye min haƙƙina a matsayina na bil adama turhibuna bihi wallahi wa aduwakum wa na min dunihim la ta'lamunahum akwai waɗansu daban waɗanda ba wanda kuka sani ba ba ku san su ba a lokacin ana yawa annabi magana kafiran da ya sani a zamanin sa sune mutanen makka sai Allah ce wa na akwai waɗansu daban min dunihim waɗanda ba su ba la ta'lamunahum ba ku san su ba to malamai suka ce su wane ne waɗannan wanda ake ishara cewa annabi da sahabbai ba su san su ba waɗansu malaman tafsiri suka ce su banu quraiza waɗansu malaman tafsiri suka ce daular romawa da daular mutanen fasha waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a su ne shayatinul jinni da akwai kafirai cikin aljanu wanda maza Allah bai san da su kuma suna adawa da musulunci amma dai zance mafi inganci cewa waɗanda ake nufi da wannan gaba a cikin aya su ne munafukai saboda ayar da ke cikin suratul tauba ta fassara haka wa mimman hawlakum min al-arabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim kaga wa na min dunihim la ta'lamunahum sune munafikai ku ba za ku iya gane su ba sun furta kalmar shahada suna cikin ku amma ba ku san ba zukatan su a cike suke da datti suna kin ku suna kin addinin ku amma sun saje da ku kaga so ne na min dunihim la ta'lamunahum su ma in sun gan ku cikin tanadi a firgita suke a tsorata suke gani suke kullun za ku iya gane su ya hasabuna kullu sayhatin alaihim hum al'adu fahzarhum qatalahum Allahu anna yufakun Allahu ya'lamuhum ubangiji yana sanar da su ubangiji yace wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun abinda duk kuka ciyar dan ɗaukaka kalmar Allah dan yada musulunci to za a cika muku ladansa ba za a zalunce ku da komai ba sai Allah ce wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم كابوم مشيقول أن آيوي أجير دوكي أكو حديثي أكنك دومير رباط الخيل وتنسكن تولي دواكي saboda dalili na jihadi waɗansu sukan ɗaure su saboda dalili na alfahari da fariya da ƙarfafa mulki waɗansu sukan ɗaure su dan idan dawakin sun ƙoshi su kai su su sayar su samu riba manzan Allah ya bayyana a cikin hadisi ce alkhailu li salasa dawaki na mutum uku ne li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun eh, sitrun wa ala rijlin wizrun akwai wanda zai ajiye doki kuma ya samu lada a sanadiyar ɗaure doki da kiwon doki wa li rajulin siturun akwai wanda zai ajiye doki kuma sai ya zame masa rufin asiri dawakinsa su suturce shi wa ala rijilin wizrun wa ala rajulin wizrun wani mutumin kuma idan ya ajiye doki zai zame masa zunubi sai manzan Allah ya bayyana kowanne daga cikin su yace mutumin da zai daure doki ya samu lada shine dukan wanda ya garke na dawaki ɗaya biyu uku ko sama da haka ya daure sai ke ciyar da su dan saboda jihadi fi sabilillah manzo Allah ke cewa duk abin da za su ci da abin da za su sha da kashinsu da fitsarinsu duk ana tabbatar masa lada ne a cikin mizanin sa ranar tashin kiyama saboda me manufarsa mal a'malu binniyat na biyu shine wanda ya daura doki dan su same masa sutura shine mutumin da ya daura dawaki dai idan sun koshi ya kosar da su ya je ya sayar ya riba manzo Allah ce wannan sun zame masa rufin asiri cinikayyar dawaki akwai rufin asiri a cikin ta ga masu na uku wanda ya ɗaure doki kuma wato ainihin zai samu zunubi shine manzo Allah ce wa rajulun rabataha fakran wa ri'an wa niwa'an fa ala zalika shine dukkan mutumin da ya daure dawaki dan alfahari a ce yana da dawan dawaki dan nuna wa mutane yana kwalliya da doki to wannan shine a kowace rana aka waye gari zunubin ke karuwa wannan hadisi yana da nauyi kwarai da gaske amma dole mu karanta shi a haka tunda manzon Allah ya faɗa kuma riwayar Bukhari yaya muka iya amma jidin sai ya sa mu san da wata manufa za mu ajiye wakin mu wa min ribatul khayl karkashin wannan malamai suke kawo wannan hadisi karkashin wa min ribatul khayl ubangiji ta'ala ce wa in janahu lis-salmi fajnah halaha wa tawakkal ala Allah su kafaran makka idan sun karkata zuwa ga yin sulhu fajna halaha to kai ma ka karkata zuwa ga yin sulhu dan su gane addinin ka ba wai kishirwar jinin mutane yake ba zuwa ga yin sulhu faja na halaha to kai ma ka karkata zuwa ga yin sulhu don su gane addinin ka ba wai kishirwar jinin mutane ke ba takwabbanan ku ko musulmi ba kishirwar jinin wanda ba musulmi suke ba a'a kukan yi yaƙi ne don ku tsare martabar masallatanku makarantunku gidajenku dukiyoyinku gidajen amma ba wai kuna yin yaƙi ne ba kawai don sha'awar zubar da jini don son kisa don ta'addanci kamar yadda yau kafirai suke faɗa ƙarya ne ba haka bane inda wannan ce manufar da ba za a shar'anta muku yin sulhu ba amma gashi anan aya ta ce wa in janahu lis-salmi halaha in suka karkata zuwa ga tsagaita wutar yaki ayi sulhu to kai ma ka karkata ka yadda ayi sulhu din an gane ku wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah kar ka ɗauka cewa sun faɗa ne don su yaudare ka in Allah zai ganar da kai in ƙarya suke kuma za ka gane din kuma Allah zai baka kariya ya kame hannunsu ga barinka wa tawakkal ala Allah innahu huwa samiul alim lalle Allah shine as-sami' mai ji sannan kuma shine al masanin kowa masanin komai waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan aya an shafe ta suka ce ayar da ta shafe ta ita ce ayar da ke cewa wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa ko kuma ayar da take cewa fa idzan salakhal ashhurul hurum faqatul mushrikina haythu wajadtumuhum fakhuduhum wahsuruhum waqa'udu lahum kull marsad amma ibn kasir ya ce zance mafi inganci wannan aya tana nan a zaune yadda waɗancan suke can a zaune idan hali ya kama na ayi yaki sai ku yi yaki ku dogara ga Allah shi zai baku nasara idan hali ya kama na ayi zaman lafiya kar ku ce ku ba ku zaman lafiya a zauna ayi sulhu a kawo sharuɗan zaman lafiya wanda ku ku tsare su su tsare amma in suka gane ku din babu yaki a cikin tafiyar ku ko idan an mare ku ne a bangaren dama sai ku juya kuma tun hagu dan a ƙara na biyu to shikenan kowa sai taka ku kun zama karkatacciyar kuka mai daɗin hawa amma idan sun gane a cikin kamus ɗinku akwai famanni ita da alaikum fa'atadu alaihi bi misli da alaikum to kowa zai kiyaye ku ba wanda zai keta muku hurumin kasashen ku da garurukan ku da haka dai in sun nemi sulhu sai ayi ubangiji ce wa in yuridu an yakhda'uka idan ko sun so su yaudare ka da haka suka ce sulhu sulhu zaman lafiya to fa inna hasbaka Allah ubangiji ta'ala ya ishe ka zai faɗakar da kai in sun warware alkawali ko in suna shirin warwarewa don ka sani wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shi ubangiji shine wanda ya karfafe ka da nasararsa wa bil mu'minin kuma ya karfafe ka da taron mummunai wanda wannan ke nuna duk irin yadda kake da karfin hali wajen da'awa da faɗakarwa da wa'azi kana buƙatar mataimaka a fagen da'awa kana buƙatar mataimaka a fagen yatsa musulunci mataimaka cikin masu mulki mataimaka cikin mawadata mataimaka cikin zunzurutun matasa yan gaba dai gaba dai din addini mataimaka cikin maza mataimaka cikin mata mataimaka cikin ɗaliban ilimi mataimaka cikin hafizai dan haɗa ƙarfi da ƙarfi ake dan a isar da musulunci inda bai je ba a kaifi inda bai kai ba kuma kowa yana da haƙƙi ne ba da gudunmawa a kai da haka sahabban annabi suka zanto akwai 'yan kasuwa akwai manoma akwai masana hadisi akwai mahaddata alkur'ani akwai sojojin yaƙi waɗansu sun yi fice a wajen yaƙi irin su Khalid bin Walid bai yi fice wajen haddan Qur'ani ko hadisi ba in an ce kawo hadisin da Khalid ya rawaito sai ka dade amma da an ce kawo na Abu Huraira sai ka kana da guda hudu ko biyar a aljihun ka zaka mika kaga wannan yayi fice a can wannan yayi fice a nan bisa ga ka'idar kul kullun ya amalu ala shakil sibi farabbukum alau biman huwa ahda sabila kowa ya motsa a inda yake likita ya motsa a inda yake dan boko ya motsa a inda yake malamin addini ya motsa makiyayi manomi maza mata la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarrika suka ce karka tara ka na tafiya ka sa a kwando daya raba idan ka tara a kwando ɗaya kwandon ya bata ya zaka yi in sa waɗansu a can ka sa waɗansu a can ka sa waɗansu a can za ka shiga cikin taro kar ka sanya kuɗinka a aljihun ɓangaren dama kaɗai raba waɗansu aljihun gaba waɗansu aljihun dama waɗansu a hagu waɗansu a cikin antakwarya idan an yanke na nan na nan yana nan amma in ka tara a wuri ɗaya sai aka murkushe ka to shi kenan sai me da haka hikima ta musulunci shine ta ko ina a shiga kowa ya bada gudunmawarsa la tadkhulu min babin wahid wa dkhulu min abwabin mutafarrika huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shi ya taimake ka da nasarar sa shi ya taimake ka da mummunai ma'ana akwai bukatar a tallafawa annabi da nasarar Allah a tallafa mishi kuma da nasarar da mummunai za su bashi goyon baya da mamane za su bashi wannan mamanan wa allafa baina qulubihim ubangiji ya hada tsakanin zukatansu bayan da suna yan adawa da juna a dalili na kabilanci a dalili na bambancin gari a dalili na bambancin gida suna yaƙar juna ausu da khazraj sama da shekara arba'in suna yaki da juna amma zuwan manzon Allah sai suka dinke suka zama tsuntsiya maɗaurin ki daya wa allafa baina qulubihim Allah ce an anfaqta ma fil ardi jami'an inda zaka ciyar da duk abin da ke ban kasa ma allafta baina kulubihim ba za ka iya haɗa zukatansu ba dabarar annabi ko dabarar mai dabara baya iya hada kan mutane sai da taimakon Allah sai daga mankatar din Allah sai da agajin Allah wa'azin mai wa'azi baya iya hado ma kan al'umma waɗanda suke yare daban-daban sana'o'i daban-daban matakin rayuwa daban-daban tsawon shekaru ko gajarta ko tsaka su daban-daban amma ubangiji ta'ala ne ke haɗa zukan mutane akan abu ɗaya. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وبنجي تعالى يلا لا شزكا تنسو سكر ما تنس يا مدورين كده إنه عزيز حكيم الله شيني عزيز مبواي وانا بقى بندك يقا قرصة سنة شيني حكيم ما يحكي ما أتكين ده أبن الله شيني يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يولبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين يا أيها النبي ya kai wannan annabi harridil mu'minina al qital hasbuka Allah kai ya ayyuhan nabiyyu hasbuka Allah ya kai wannan annabi ubangiji ya wadace ka lafazin hasbu na nufin alkifaya hasbuka Allah yani yakfika Allah ubangiji ya ishe ka ya wadace ka wa man ittaba'aka minal mu'minin kuma ya wadaci waɗanda suke tare da kai cikin mummunai kaga nan gurin lafazin man cikin wa man ittaba'aka minal mu'minin ya zanto kenan ma'atufun alal kaf hasbukallah wa hasbu man ittaba'aka minal mu'minin Allah ya wadatar da kai kuma ya wadatar da waɗanda suke tare da kai cikin mummune domin alhasbu shine alkifaya alkifaya kuma dama ce ta Allah shi kadai da akwai wanda suke cewa hasbukallah wa man ittabaka minal mu'minin suka ce wato man din nan ta man ittabaka minal mu'minin wato ya zanto ma'tufun ne ala lafzul jalala in an fassara cewa man an yi akasinsa ne akan lafazin Allahu ma'anar ayar sai ya zanto Allah ya wadace ka waɗanda suke tare da kai ma cikin mummunai sun wadace ka ba haka ayar take nufi ba domin mun ce alhasbu shine alkifaya gamsarwa wadatarwa ba mai gamsar da bawa ya wadatar da shi sai Allah alaysa Allahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka billazina min duni alkifaya ta Allah ce alhasbu na Allah ne dan haka al'ita'u Allah na yi manzan Allah na yi amma alhasbu Allah kaɗai ke yi da haka Allah ce walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi rajibun mahallu shahid a cikin ayar walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu ina ma a ce sun yadda da abin da Allah ya ba su manzan Allah ya ba su kaga Allah ya bayar manzan Allah ya bayar wa qalu hasbunallahu suka ce Allah ya gamsar da mu amma nan ba su ce wa rasuluhu ba wa qalu hasbunallahu kadai to sayu'tina Allahu min fadlihi kuma wa rasuluhu kaga al'ita sai aka sake kawo Allahu wa rasuluhu amma alhasbu sai nuna lillahi wahdahu da haka kenan hasbukallahu Allah ya wadace ka wa man aka min almu'minin ya wadace waɗanda suke tare da kai wato ainihin cikin mummunai dukkaninku kowa Allah ya wadace shi zai taimake shi ya ayyuhan nabiyyu harzul mu'minina alal qital ya kai wannan annabi zaburar da mummunai wajen yaki wajen jihadi ka zaburar da su kasu tsorata in yakum minkum 20 sabiruna idan a cikin ku an samu mutum ashirin masu hakuri yaghlibu mi'ataini za su iya rinjayar mutum 200 mutum ashirin masu hakuri za su rinjaye mutum ɗari biyu a lissafin kowane ɗaya cikin musulmi zai gwabza da mutum nawa mutum goma shi kaɗai wa in yakun a tun idan a cikin ku an samu mutum ɗari ya zalibu alfan min na kafaru za su rinjaye mutum dubu cikin kafirai bi annahum qaumun la tun tunda su mutane ne wanda ba su da fahimtar addini rashin imani yana sa yana sa wa mutum rauni imani kuma yakan zama yawan mutum karfi imani yakan zama wani inji da ke motsa dan adam ya kai shi inda wanda baya da irin wannan injin ba zai iya zuwa ba wani kayan sufuri ne da ke kai mutum inda mutum baya tsammanin ya kai to wannan shine a karan fari a wajen jihadi dukkan mutum daya idan mutum goma suka taso bai halatta ya gudu ba dole ya tsaya a gwabza amma in sun kai sha daya ya halatta ya gudu in sun kai sha biyu ya halatta ya gudu amma goma zuwa kasa kowane mutum da cikin musulmi dole ya tsaya a kansu to amma daga baya sai aka sassauta wannan hukunci sai Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum amma a yanzu Allah ya sassauta wannan hukunci akan ku wa alima anna fikum Allah ya san akwai rauni tare da ku tunda akwai rauni tare da ku fa in yakum minkum mi'atun sabiratun idan a cikin ku an samu mutum ɗari masu haƙuri da juriya ya galibu mai za su iya rinjayar mutum ɗari biyu cikin kafare wa in yakum minkum alfun idan a cikin ku an samu mutum dubu daya ya zalibu alfain bi iznillah za su rinjayi mutum dubu biyu cikin kafare da izinin ubangiji wato a da bai halatta baka gudu dan mutum goma sun taho kana kai daya amma daga baya sai aka sassauta aka mayar da abin ya zama kai daya mutum biyu a yanzu bai halatta ba mutum biyu cikin kafare sun taho ana yakin musulunci kai daya ka gudu za ka tsaya ne duk abin da za ta faru ta faru ko shahada ko kuma ka ci nasara eh qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayayn ma'ana al husna al ula shine ash-shahada al husna as-thaniya shine an-nasr wal ghanima ba abin da kake jira sai wannan da haka zaka tsaya ba zaka gudu ba haka ubangiji ta ala ya shar'anta waɗannan ayoyi akwai wata irin mu'jiza ta alqur'ani a cikin su ku sake kallon su a karo na biyu harridul mu'minina al-qital zabarin da su wajen yaki sai manzon Allah da aka je filin badar ya ga waɗannan sun taho waɗannan sun taho ya kalli mummunai ya ce ku zabura ku tafi ila jannatin ardu har samawati wal zuwa ga aljanna wadda fadin ta shine fadin sammai da kasai wani sahabi yana cin dabino a hannunsa guda biyu ko uku yake cewa yanzu annabi kana nufin da mun mutu a nan gurin shikenan sai aljanna yace kwarai sai aljanna sai yace bakhin bakhin bakhin bakhin maza Allah ce me kake nufi da bakhin bakhin yace fata nake in zama cikin yan aljanna din dama lafazin bakhin bakhin a cikin larabci kalma ce da ake yin amfani da ita don nuna farin ciki da wani abin da kaji madalla madalla yayi kyau yayi kyau shine bakhin bakhin tana da lirabi guda uku ko ka ce bak bak ko ka ce bakhin bakhin ko ka ce bakhin bakhin shidda yabo wanda kai a larabci yayi yi, imam jauhari ya halatta maka a cikin littafin as-sihahu yace bakhil bakhil madalla madalla sai zaburi shiga cikin abokanan adawa ya sara a sare shi ya sara a sare shi har sai da yi shahada harridul mu'minina alal qital din kenan dan yana da tabbacin abin da annabi ya faɗa ya tabbatar gaske ne annabi ba zai faɗa ba kawai dan ya yaudare shi da ubangiji ta'ala ya ce in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'ataini wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun ku lura in yakum minkum 20 sabiruna in a cikin ku an samu mutum 20 masu hakuri yaghlibu mi'ataini za su rinjaye mutum biyu mutum biyu cikin suwa tunda an ce minkum ku suwa ko din wai da aka ce in yakun minkum isruna sabiruna a cikin koyon an samu mutum ashirin masu juriya ko da aka ce ko suwa mummunai to ya galibo mu yatai ne za su rinjaye mutum ɗari biyu daga cikin suwa ba sai an faɗe su ba tun da an san mu ne ake magana to ya zanto mi'atai ne ɗin daga cikin waɗanda suke kishiyar kum mi'atai ne kenan min duni kum min gairi kum wanda su ne kafarai in ma ba gane ba sai ce wa in yakum minkum mi'atun sabiratun ya galibo alfan min allazina kafaru kaga kalmar minal ladzina kafaru da kenan ita ce zaka kaddara a can ya galibu mi ataini minal ladzina kafaru amma sai aka kyale ta nan kar ai mai sai aka kawo ta karshe dai idan ka zo fassara sai ka areta daga nan sai ka mai da ita farko sai kuma al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn nan gurin ma suka ce sabiratun duk an siffanta mumune da hakuri saboda a wajen yaki ana bukatar hakuri sannan kuma sai aka shafe min na kafaru kuma dai a kashi na biyu dan akwai ta a wurin aya ta farko abinda a cikin balaga suke kira al-ihtibak al-ihtibak a faɗi siffar abu kadai sai a kyale kishiyarsa ba sifa dan ka gane shi kishiyar nasa yana da kishiyar wannan sifar ba za ku gane wannan ba sai kun koma al imran da Allah ce kad kana lakum ayatun fi fi'atayn al-taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah aya ta kasance a gare ku dangane da waɗansu jama'u guda biyu ɗaya daga cikin jama'ar su qatilu fi sabilillahi suna yaƙi dan Allah su ai suke yaƙi dan Allah wa ukhra kafira ɗaya daga cikin jama'ar kuma kafira ce wai a madadin a ce fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabilillah tagut haka ne rabon zai zama amma sai aka ɗauko sufar kafira aka biyo wannan kasan san ku tunda an ce mata kafira lalle tuqatilu fi sabila tagut tunda wannan kuma an ce tuqatilu fi sabilillah ba sai an ce mummuna bace ka san lalle fi'atun mu'mina tuqatilu fi sabilillah saboda allazina amanu fi في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا bayan da za ka gane zaƙin alkur'ani sai ka zauna wajen malamai ka yi karatu waɗanda suka karance shi suka fahimce shi sai ka ji ɗanɗanansa sannan kuma bayan da ka ji ɗanɗanansa sai in kana da faɗi kana da ido kana da yalwa a cikin binciken harshen larabci da luga da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bibitar maganganun malamai magabata salafus salih sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina yaglibu alfain bi iznillah sai Allah ce wallahu ma'as sabirin Allah yana tare da masu hakuri Allah yana tare da su tarayya ta taimako tarayya ta agaji tarayya ta ya taimake su akan abokanan adawarsu in sun yi hakuri wato ma'iyya ce khassa da akwai ma'iyya amma akwai ma'iyya khassa ma'iyya amma Allah yana tare da kowa cikin halitta da jinsa da ganinsa da iliminsa amma ma'iyya kasa yana tare da mummunai kadai da taimakonsa da agajinsa da gaman katardinsa ya ubangiji ka kasance tare da mu da agajinka da taimakonka da gaman katardinka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum